الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ce da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin a tafsaratu fi ulumil Qur'an <clears throat> kamar wadda aka saba inda a satin da ya gabata muka dakata da karatunmu harshen darasi na goma sha biyu inda muke cikin fasali na bakwai ko kuma almabhasu saba mabincika ta bakwai wadda tana bayani ne game da asbabun nuzul sabubba ko mawari ko dalilai na saukar ayoyin alkur'anin Allah subhanahu wa ta'ala inda muka kawo ga gabar da shi malam ya yi bayani dangane da fa'ida ta sanin mafarin saukar aya. <clears throat> Inda daga cikin sha'i na ishirin da shida muka yi wannan tattaunawa muka ƙare ta a ƙarshen sha'i na ishirin da shida, wanda yau kenan insha Allah za mu fara da farkon sha'i na ashirin da bakwai. In za mu haɗa darasinmu da darasin da ya gabata za mu lura da shi malam ya kawo mana bayani ya kawo gaba ta farko a cikin wannan bayanin amfani ko fa'ida na sanin sababi ko mahwari na saukar ayoyi cewa akwai abubuwa guda biyu na wargo daga cikinsu wannan yana taimaka ma mutum a kan sanin mawarin saukar aya ya samu fahimtar ita aya da kuma gusar da duk wani abu na rikici wanda yake ya bijiro ko yana bijirowa sai ya zama ya gushi tunda ya san mina na an mawari na saukar ita aya za mu ga abubuwa guda biyu kenan sanin a taimako akan fahimtar aya da kuma gusar da duk wani abu wanda yake akwai ishkali a cikinsa game da aya don ka san mawarin saukata. wanda al'imamul wahidi ya rubuta littafi da ake ce ma asbabun nuzul ya yi bayani cewa bayyuwa bayyuwa Kasan tafsirin ayoyin alƙur'ani ba tare da sanin mafarin sabkar su ayoyin ba. Kenan idan kana son ka san fassarar ayoyin alƙur'ani, to akwai buƙatar ka san mafarin saukar su ayoyi. Wanda Ibn taimiya ma Allah shi mishi rahama ya yi bayani game da muhimmancin sanin mafarin saukar ayoyi wanda yana taimakon mutum akan fahimtar aya ko ayoyi saboda sanin mahari yana gadar da kai ilimi na sanin abin da ya faru inda kuma al'imam ibn da aidi shi ma ya kawo nashi gudunmawa dabra da wannan inda ya ce sanin sababin saukar aya hanya ce mai ƙarfi game da fahimtar ma'anar alƙur'ani. To, insha Allah subhanahu wa ta'ala inda za mu hara a darasinmu na goma sha uku na yau, farkon shayi na ashirin da bakwai, inda malam yake cewa, wa min an amsilati hadhihi fa'ida yana daga cikin misalin wannan fa'ida ta sanin maharin saukar aya alƙur'ani ko ayoyin alƙur'ani. Ƙaulu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa, Aubillahi mina shaifanin rajim, walillahi mashriku wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah inna allaha wasi'un alim ubangiji subhanahu wa ta'ala yace walillahi al-mashriqu wal maghribu Allah subhanahu shi yake da mallakar gabas kuma shi yake da mallakar yamma saboda haka ubangiji subhanahu wataala ta'ala ce fa aina ma tuwallu duk inda kuka fuskanta fa samma wajhullah nan ne fuskar Allah ma'ana duk inda kuke to kuna da damar fuskantar wannan wurin ku yi sallah inna Allah wasi'un alim lalle Allah mai waciyal falala ne kuma masani to sai malam ya yi bayani cewa sai malam ya yi bayanin cewa fa zahiru hadhihi al-aya abinda azzahirin wannan ayar wadda aka karanta yanzu yufidu yana fa'idantar da anna lil insan cewa ya tabbata ga mutum ayyusalliya ila ayyati jiha ya yi sallah Da duk jihar da yake ma'ana duk ɓangaren da kake ka yi sallah yuridu tawajjuha ilaiha yana nufin ka fuskanci ita wannan jiha ɗin ma'ana ɓangaren da kake duk inda kake to ka fuskanci ɓangaren wala ya ji ba alaihi kashi wala yajibu alaihi bai wajaba gare shi ba ayyatawajjaha na hawal ka'aba ya zama ya fuskanci jihar kaba. sawa'un duk ɗai ne kana muqiman yana cikin halin zaman gida ne aw musafiran ko yana a halin tafiya walakin sai dai idza ulima idan aka san annal ayata ita wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah inna allaha wasi'un alim in an riga an san ita ga aya na nazalat fi filatis safari ta sauko ne domin yin bayani ga sallar nafira sallar ta nafila kuma a wajen tahiya aw fi man lam ya'rif ko kuma ga mutumin da ya samu kai ne a cikin wani hali bai san ina ne al-qibla ba dama sharaɗi na mutum ya huskanci alƙibla idan zai yi sallah ta farilla. To, ita kuma wannan aya ta sauko ne bayani game da sallan nafila kuma a wajen tahiya. Ko kuma bayani ga mutumin da bai san alƙibla ba, Allah bishi sai sallah da ishtihadinsa ma'ana ya ƙoƙarta ya kyauta zaton cewa nan inda na fuskanta nan ne jihar alƙibla to ya bayyana anna zahir al'aya yana bayyana cewa abinda a zahirin ita wagga aya gairu muradin ba shine abin nihi ba na cewa duk inda kake ka huskanci ko'ina. nan ne alƙiblar Allah a'a ba ana ne game da sallar farilla ba wa mal muradu kawai abin nufi a nan Shi shine a takafifu, sauƙaƙawa fi salatin nafila a cikin sallar nafila alal musafiri ga matayi idan muka fahimci wa ga aya ba wai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama ba, cewa duk wurin da kake in ka fuskanta nan ne alƙibla Allah, a'a, ko kuma in za ka sallah duk inda ka ga dama ka fuskanta, a'a. Wannan abin nihi kawai an sauƙaƙa ma matahi, ko an yi sauƙi ga matafa, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana wajen tahiya. yana sallah saman taguwarsa duk inda ta fuskanta kenan idan kana wajen tahiya kana so kai sallan nafila wasu daga cikin malamai suna gani in kana saman dabba za ka huskantar da dabbaka idan ka gane wurin da alƙibla take sai ka yi kabbara nan daga baya sai ka kyale dabbaka haisu mata wajja bihi duk inda ta fuskanta da shi wanda yake samanta to shi kenan ba amma wannan wa ana magana game da nafila amma in sallah farilla ta yana daga cikin sharaɗin ingancin sallah ya zama ka fuskanci alƙibla matsawar kana iya gane alƙiblar walau ko da wasu kaya ne da aka canada masu ganar da alkibla kamar irin wata na'urar da za ta iya nuna ma ga gabas ga yamma ga kudu ga arewa ana yin amfani da ita ko kuma duk in baka gane ba sai ka yi amfani da bullowar rana saboda rana tana bullowa ne a gabas ko kuma in baka gane ba ka yi amfani da faduwar rana saboda rana ita kuma tana watsuwa ne a yamma in ma duk wannan ya faskara wasu malamai suka ce wa bi su'ali ahalil makan da tambayar mutanen wuri in wujidu in an same su Allah ya kai ka a wani wurin da kai baka gane ina ne alƙibla ba kada ka yi amfani da ganewarka to mutanen da annan sai ka kai musu tambaya cewa don Allah ina ne alƙibla shi kenan. Da haka yanzu nan dai babban abin da mun ka fahimta shi ne, ita wadda aya mawarin saukatta bayani ne game da sallan nafila, ba a kan sallar farilla ba. Kwalar zarkashi, Malam zarkashi ya ce, Fil Burhani a cikin littafinsa da ake ce ma al-burhanu fi ulumil qur'an yace fa innaha fa inna law tarakna al lafzi yace to mu inda mun bar madlul na wannan lafazi ma'ana dalilin wanga lafazin da a ce mun bashi wanda shine mawarin saukar aya da. da mun hukuntar da annal musalliya cewa shi mai sallah la yajibu alaihi istiqbalul qibla sai mu hukumta cewa bai zama wajibi ba mai sallah ya fuskanci alƙibla idan ba mu ɗauki cewa ga dalilin saukar ayar gaba akan nafila safaran yana a wajen tahiya wala hadaran ko yana wajen zaman gida wa huwa khilaful ijma'i kuma idan mun yi haka cewa bai zama wajibi ga matani ba ya fuskanci alƙibla muka fahimci aya da akasin abin da ta sauko to shi a saɓani ga abin da malama suka yi ijma'i a kansa. Fala fahamu. ba a fahimtar muradal aya abinda wannan aya take nufi hatta yi ulama har sai an san sababu ha mina na amharin saukarta mutum idan ya karanta wannan aya ba zai iya fahimtar ta ba har sai ya san maharin saukarta to da ya san maharin saukowar wannan aya bayani ne game da ita sallah ta nafila to yanzu zai fahimta kai tsaye wa dalika wannan kuwa annaha nazalat ita wagga aya ta sauko ne lamma sallan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da annabi tsira da aminci tabbata a gare sa yayi sallah ala rahilatihi akan jagowarsa wa huwa alhali shi annabi qadimun yana mai dawowa min makka ilal madina ya dawo da makka zai koma madina sai kasance yana yin sallan nafila saman taguwarsa haisu tawajjahat bihi duk inda ta fuskanta da shi wannan ya nuna abin ya keɓanci cewa a cikin sallar nafila ne sa'ulima sai aka san anna haza huwal muradu wannan shine abin nihi wannan bai nuna cewa ba wajibi ba ne a fuskanci alƙibla a cikin sallar farilla a halin zaman gida ko halin tahiya a wannan abin da yake tabbatar mana da shi kawai shine sallar nafila ya halatta ka yi ta saman dabba duk inda dabba ka ta huskanta tunda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi haka to malam ya ƙara gaba ya ce wa min amsilati wa min al-amsilati aidan akwai daga cikin misalai masu bayyana muna fa'ida na sanin mafarin saukar aya, annahu tashkala ala mu'awiya yadda al'amari yake ya rikita ga shi mu'awiya ala urwa ko? ala urwa tubni zubair ga urwa dan zubair radiyallahu anhuma Allah shi yarda da suwa ya rikitas gare shi ayyaf hama fardiyatas ya fahimci zaman sa'ayi farilla baina safa wal marwa tsakanin hawan dukin safa da dukin marwa inda mutum zai yi shuɗi bakwai min ƙaulihi daga faɗin Allah ta'ala da yake cewa inna safa wal marwata min sha'airillah Allah ta'ala yake lalle hakika safa da marwa waɗannan duwatsu guda biyu da mai aikin haji yake yin sa'ayi a kansu min sha'airillah suna daga cikin alamomi na addinin Allah saboda haka faman hajja duk wanda ya yi aikin hajji faman hajjal baita duk wanda ya yi aikin hajji ya ziyarci ɗakin Allah a ita mara ko ya yi umra fala junaha alaihi ba laihi a kansa bihi ma. Ya yi ɗawafi a kansu waɗannan duwatsu guda biyu wanda shi safa da marwa wannan hawan da mai aikin hajji zai musu shuɗi na ɗaya shuɗi na biyu a zuwa shuɗi na bakwai yana daga cikin rukunna guda biyu na rukunna aikin hajji wanda mun san cewa shi aji gaba ɗaya yana da rukuni hudu ne wanda in ba ka rasa guda daga cikin waɗannan rukunan guda hudu ba hajjinka yana nan lahiya lau inda saboda irin kasalar da muke da ita Allah zai hore ma mutum ya biya kujerar hajji abinda ya shige ko ya wuce miliyan guda amma ya zamana bai da masaniya gama abin da affarillan hajjin nan guda hudu wanda in ka ɗebe harrama shine ihram sai wanga sa'ayi sai tsawafi sannan kuma rayuwar arfa waɗanga abubuwan guda hudu kawai su ne affarilla daga cikin aikin hajji wanda in ka rasa ɗaya daga cikin su hajjin ka ba zai kammala ba amma wasu sauran in ka rasa iyaka za ka yanka dabba ne ka yi hadaya ko kuma in ka aikata wani laihin da za a cewa ka bayar da fidiya to sai ya na shi bai fahimci ƙarƙashin waga aya ta inna safa wal marwata min sha'irillah sai zan bai fahimci ana nuhin sa'i farilla na ba tunda Allah ta'ala ya ce fala junaha alayya ayyata wa fa bihima wa zalika wannan kuwa annal ayata saboda ita wagga aya da aka karanta nafatil junaha ta kore laifi wa nafil junahi kore laihi la ya dullu baya dalili alal saboda an ce duk wanda ya yi ɗawafi ba laihi a kansa to wannan ba yana dalili ne akan fardanci ba kamar wada shi urwa ɗan zubair ya fahimta ta sa'ala khalatahu da ya zamana bai gane ba kuma su sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun bambanta da mu saboda mutum zai zo ya ibada a yau bai gane ba amma kuma ya ji nauyin tambaya to tunda ya karanta aya alkur'ani bai fahimci matsayin sa'ayi ya gano cewa farilla na ba to bari ya tambayi ƙaunar mahaifiyarsa sai ya tambayi ummul mu'minin uwar mu'mine Aisha radiyallahu anha sai mata tambaya an dalika game da haka tun da shi bai fahimta ba to yanzu yana nema a fahimtar da shi Ba a afhamathu sai ta fahimtar da shi anna nafiyal junahi cewa kore laihin gada an kai cewa fala junaha alayhi an bihi ma laisa nafiyan lil fardiyya ba wai an kore laihi ne ba don zaman su farilla inna ma huwa lafiyun kawai wannan korewa da aka yi tana da ma'ana ne lima wa ƙarafi a sahanil musulmin saboda abin da yake yayi nauyi ga hankula ko ji na al'umman musulmi yauma izin a wannan rana ko a wannan lokacin minat taharruji saboda suna ganin laifi na yin haka nan suna ganin kunci wa ta'assumi suna ganin laifi na cewa zunubi ne min sa'i baina safa wal marwa to su kuma missa suka ganin haka nan al'ummar musulmi a wannan lokaci li'annahu kana min amalil jahiliya saboda yana daga cikin aiki na mutanen jahiliya saboda mutanen jahiliya su ma suna yin ɗawafi, su ma suna yin sa'i, in sun zo madadin labbaika Allahumma labbaika sai ce labbaika Allahumma ya hubal, kaga mu kuma ba haka an ka hore mu da shi ba, labbaika Allahumma labbaika, labbaika la sharika laka labbaika, inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak aka annabi sallallahu alaihi wa alihi ya karantar da al'umma amma su suna cewa labbaika allahumma ya hubal ko labbaika la sharika laka illa sharikan kana laka huwa huwa wa ma malaka kaga duwan ga na shirka na ko to sai zamana al'umman musulmi tunda gabanin zuwan musulunci ma ga mushrikai suna hawan dukin safa suna hawan dukin marwa suna zuwa suna dawowa sai ga aya alkur'ani ta zo cewa duk wanda ya yi aikin hajji ko wanda ya yi umra ba laifi ya yi ɗawafi kan safa da kuma marwa sai sun ka fahimci cewa a tashi wanga sahabi ya fahimci cewa wannan ba farilla aka nihi ba a'a laihin na aka kore su ganin laihi kai ba ma haka ba rukuni na daga cikin rukunan aikin hajji ga baki ɗaya sai ga ita uwar mumine Allah ya ƙara mata yadda fa sai ta fahimtar da shiya anna nafiyal junahi cewa kore layin ga laisa nafiyar lil fardiyya ba an kore zaman su farilla ba bane a'a innama huwa nafyun lima waqara fi azhanil muslimin kawai an kore wani abu da yake yayi nauyi ga hankulan musulmi da kuma jinsu idin, a wannan rana min takharruji wa ta'assum na ganin laifi da ganin kumci na yin wannan min sa'i baina safa wal marwa suna ganin laifi to ba laifi na ba li'annahu kana min amalil jahiliya Mista suka ganin layi dan yana aikin mutanen jahiliya. To yanzu an tabbatar musu ba aikin mutanen jahiliya na aka niyyar su yi ba a'a. Yana ma daga cikin farilla na aikin hajji. Wannan layin da suka gani in sun yi kamar na mutanen jahiliya na to an kore wannan layin. Da sai malami ya ce wa qadroya hakika an yi ruwaya fi sababi a cikin maharin haza taharruji wanga laihi da suke gani sababin ganin wanga laihi da suke yi annahu kana ala safa sanamon ya kasance akan dutsen safa a lokacin jahiliya akwai wani irin wani irin katon gumki wanda yuqalu lahu ana ce mai isafu haka suna ne don suna ganin in sun taho yanzu kuma sun hau rucin na safa kamar dai gumkin nan na ko da yake babu gumkin an share shi an gusar da shi wa anil marwa haka kuma akan dutsen marwa akwai sanamun wani irin katon gumki yuqalu lahu da ake ce mishi na ila shi kuma haka aka kira ne ɗayan isafu ɗayan gumkin na ila to wa kana al mushrikuna mushrikai sun kasance iza sa'u idan suka zo suka yi sa'ayi tamassahu bihima sai su zo suna shawar su kamar wada yau in Allah ya nuha ya baka dama ka zo ka yi aikin haji ana son ka zo ka shahi hajarul aswad ko ka sumbaci hajarul aswad ko kuma in ma baka da dama sai ka nuna hannunka wajen hajarul aswad nan da baya ka tsotsa ga hannunka to haka nan suke yi su a kafirai ƙuraishawa a lokacin jahiliya to sai wannan ya sa kyama sai kawo kyama ga al'ummar musulmi inda shi urwa ya zo ya tambayi ƙaunar mahaifiyarsa ita ce uwar muminai aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce a ba wani laifi farilla na ma yin wannan aikin maganar laihin da ake gani akwai to an kore shi to miya mawari miya dalili wanda ya sa suke ganin laifi saboda da a kan dutsen safa akwai wani gumkin da ake ce ma isafu aka kuma a kan dutsen marwa akwai wani gumkin da ake ce ma na'ila wanda su mushrikai idan sun yi abinda suke yi na tawafi ko kewayo sai su zo suna shawarsu. Falamma zahar al’islam islam lokacin da Musulunci ya bayyana, Allah ya ƙarfafa addini, wa kusuratil asnam sai aka karya waɗannan gumaka ga Musulunci ya bayyana, Allah ya aiko a annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam an karya gumaka to shi kenan taharrajal muslimun sai ga musulmi suna ganin kwamcin ayyar tsawafu bai na huma na su zo su yi ɗawafi tsakanin dukin safa da dukin marwa lidalika saboda abin gada ya kasance da akwai gumaka a samansu fa nazalatil aya sai wagga aya ta sauko linafi hadal haraj saboda gusar da ganin wannan laifi da suke yi in ma suna ganin laihi to ga aya ta zo ta share laihin babu laihi kamar an ce ba laihi yana ma cikin farilla ta aikin hajji yin sa'ayi safa da marwa ka hau dukin marwa a safa shi za ka fara da shi ka yi kabbara har sau uku ka girmama Allah sa'annan ka karanta la illallah wahdahu hula sharika la lawal mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir sa'annan ka roƙi Allah alkhairin duniya da lahira sannan ka koma gangarawa zuwa ga dutsen marwa za ka yi haka har sai ka yi shuɗi bakwai. To sai malam ya ce, alfa'idatu talita fa'ida ta uku ta sanin mahari, na saukar aya alƙur'ani ko ayoyin alƙur'ani shine raf'ut tawahumi ɗoke imauta alhasri wanda yake takaice in ka san mi an mawarin sauka aya sai ya zama ɗimauta da kake da ita takaitacca sai ya zama an an ɗauke maka ita. Qala al-Imam Shafi'i Malam al-Imam Shafi'i Allah shi mishi yace yana magana fi qaulihi ta'ala a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki yace ƙulla a ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama Allah ta'ala iya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kulka ce faɗa musu la ji fi ma uhiya ilayya ban samu ba a cikin abin da aka yo mini aike muharraman wani abu da yake haramun a ce Allah ya haramta shi ala tsamuhu a akan wani abincin da mai cin abinci zai ci a ce ga wani abinci kaza haramun na cin wannan abincin illa an ya kuna maitatan sai ya zama mosai cin motsai mun san cewa haramun na Allah ya haramta a ci motsai sai in uzuri na darura ya kama wannan ana samu abin da yake haramun ne amma a dalilin darura sai ya zama ya halatta a ci kamar irin motsa kana cikin daji ka shiga kuncin wahala baka da abin da za ka ci ka zo ka iske dabba matatta sai ka ɗibi naman ka gasa ka ci ka ƙoshi ka yi guzuri idan ka wadatu ka kai inda abinci yake sai ka haƙara rami ka yi gina ka binne wanda ya saura amma wanda ka ci baka da laihi to ne Allah subhanahu wa ta'ala ya waɗa ma babban manzo cewa ka ce musu ni ban samu ba daga cikin abin da aka yi mini aike wani abu na abincin da yake an haramta ci ne illa ya kuna mai tatar sai ya zama motsai audaman masfuhan ko jini wanda aka zubar na yanka kenan yau di yadda aka sarrafa jini an soya shi an gyara shi duk yadda ya yi to mu musulmi bai halatta gare mu mu ci wannan jinin alama kinzirin ko naman alade fa inna rijison lalle haƙiƙa ƙazamta ne au fiston ko fasikanci ne cin motsai ko cin jini ko cin naman alade hilla ligairin lahibe da aka ɗaga murya aka kirayi wani Allah wajen yanka ita wannan dabba. To na in mun lura bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya a cikin wannan aya, nan ba Allah ya ambaci kowane irin abincin da an haramun gaba ɗaya ba, a'a, ya gaya ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce bai samu ba cikin nauyin abin da aka ce abin da yake haramun, don su ba haramta ma kansu abin da Allah ya halatta musu, sai wa abin da yake musai. ko jini na yanka ko kuma naman alade kusan kamar abubuwa guda uku kai aka ambata nan amma idan kana son ka san sauran abubuwa to kaga kenan sai ka bibi ayoyin alkur'ani sai ka bibiya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu bayyana cewa abu kaza haramun na abu kaza haramun na amma nan kama an ambaci abin ne Allah ya ambace shi jumla a dunkule me zai fassara muna ayoyin alkur'ani sannan da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam ya ce innal kuffara lalle haƙiƙa kafirai lamma haramu ma ahallallah lokacin da suka haramta ma kansu abin da Allah ta'ala ya halatta musu wa ahallu ma harrama suka halatta da Allah ya haramta wa kanu sun kasance alal mubada suna akan saɓani wal mahadda da bijirewa sun yi saɓani sun bijire da haka sai suka halatta ma kansu abinda Allah ya haramta suka haramta ma kansu abinda Allah ya halatta wajatil aya sai wannan aye ta zo wadda aka karanta mai bayani a da ya gabata cewa faja'atil aya munaqidatan sai wagga aya ta zo tana mai walwalewa li bihim ga manuharsu abinda an manuharsu sai aya ta walwale shi su halatta ma kansu abinda Allah ya haramta musu so ainihi haramta ma kansa abin da Allah ya halatta musu sai ayat ta zo tana mai walwale wannan fa faka annahu kamar dai shi Allah ta'ala qala ya ce la halala illa ma haramtumuhu babu wani abu da yake halal kwace abin nan da kuka haramta ma kanku abin da dama halal ne amma ku kuka haramta ma kanku shiya wala harama kuma babu abin da yake haramun illa ma a halaltumuhu sai abinda ku kuka halatta shi amma kuma Allah ya haramta shi Na nazilatan sai ta wannan ayar ta zame ta sauka man manzilata masaukin mai ya laka wanda zai buɗe baki ya ce maka la ta'kulil yawma halawatan yau kada ka sha alewa ko kada ka ci alewa Bata ƙulula kai kuma sai ka buɗe bakinka kana mai maidan mishi amsa cewa la akulu yau yau ni ba na ci illa halawatun sai alawa ni komi ban ci yau in ba alewa ba cewa ya kakkaci kacce a kai komi ba ka ci in ba alewa ba a gani ko walgaradu abinda abin niyya nan shine al-mudadda shine saɓani kaga an yi saɓani ga abin da ya ce kai kuma ga abin da ka yi da wannan kenan shi ga abin da ya ce maka kai kuma ga abin da kai ka yi wanda wannan ya nuna mana kenan ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi horo a kansa su kuma ga inda nasu tunane da hankali ya yi sai an ka buga mana misalin da muna iya fahimta Lannafiya. ba wannan yana nuhin korewa ba wal isbata ko tabbatarwa alal haƙiƙa bisa ga haƙiƙa ne Ba ka annahu ta'ala kamar dai shi Allah maɗaukakin sarki ƙwala ya ce la harama babu wani abu wanda yake haramiya ba wani abu da aka haramta illa ma a halaltumuhu sai abinda ku kuka halatta shi ba wani abu wanda yake haramun sai abinda kuna halatta ku kuka halatta shi min Allah maita na abinda yake musai musai haramun na kun ka ce halal na don haka kun ga haramun na kenan waddam waddami da kuma jinin wanda yake haramun na kunka ce halal na don haka yana nan matsayin haram wala milkin zir da naman olade wanda yake haramun na kunka ce halal na har yanzu yana nan matsayi ne na haramun wa ma uhilla li ghairi da abinda aka daga murya wajen yanke shi aka ambaci wani da ba Allah ba walam yaqsud illa ma wara'ahu sai zamana bai yi kuduri na halatta abin abinda yake bayan wannan ba illal qasdu sai kawai nufi na isbatu tahrim tabbatar da haramci la isbatu hilli ba tabbatar da halacci ba kenan aikin da suka yi ya zama aiki ne batacce aiki ne lalatacce ga abin da Allah ya haramta suka ce halal ne ga abin da Allah ya haramta suka ce halal ne wannan ya ce haramun ne sun ce halal ne wannan ya ce halal ne sun ce haramun ne kaga da abin da Allah ya hadi ba su bi abin da Allah ta'ala ya ce ba wanda kusan wannan kamar shi ne hali na Yahudawa wanda sun riga sun saba na kahuwa da ƙin ji da ƙeƙashewa don abin da Allah ta'ala ya yi umarni za ka same su masu fanɗarewa masu bijirewa ba masu yin da'a ba to sai malam ya ce alfa'idatun rabi'a fa'ida ta hudu daga cikin sanin mafarin saukar aya shine ma'arifa tusmi man nazalat bihi aya sanin abinda aya ta sauko a kansa ko wanda aya ta sauko a kansa sanin wannan yana da muhimmanci aya ga ta sauko saboda ne. wannan yana da muhimmanci kwarai wa ta'inu al-mubahami da bayyana abin da yake rufe fiha a cikin ayar hatta la tashbiha bi ghairihi hakka da ita ayar ta zo ya zama ta samu a ainihi an samu wani rikici daga abin da Allah ka nuyi a ce ba shi na ba ba idan shtabaha bi ghairihi idan ya zama ta yi kamanceceniya da waninsa to sai abin ya koma ittuhimal bari'u sai a tuhumci wanda yake lamai lahiya da a halal sai a dawo ana tuhumarsa ko mutumin da ba shi da yi ba sai a dawo a tuhumce shi wa ofiya almuznibu sai a yahewa wanda shi na an mai lehil misali zalika sai malami ce to abin da an misalin wannan sanin cewa a ambaci wanda aya ta sauko a dalilin sa shine maruya da aka yi ruwaya an ummil mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha daga uwar muminai Aisha Allah shi ƙara mata yadda annaha raddat ita uwar muminai ta mai da martani ta mai da raddi ala Marwan bin al-hakam daga marwan dan hakam ina matuhima lokacin da ya tuhumci ha. dan uwanta ita Aisha kanin ta kenan Abdurrahman ibn Abi Bakr wanda shi Abdurrahman dan Abubakar ya zo wurin uwar muminai Allah ya ƙara mata yadda tana rungume da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin halin rashin lahiya ta rasuwa sai ya zamana annabi yana kallon asawaki wanda a cikin bakin abdurrahman sai war mumine ta gane cewa annabi wa asawakin ga yana so ne sai ta ce mai ahuzuhu laka in amso maka shi tunda ga annabi sallallahu alaihi wasallama fa abaddahu basarahu ya bude gani ne yana kallo sai annabi ya daga kai ne haka an na'am sai ta an so wannan asawakin sai ta karya sai dan dan tattauna sai ta mika ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yasa ga bakinsa cikin bai da lahiya tana rungume da shi tsakanin ƙasan gabanta da haɓata yasa asawakin sai take cewa ban taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi asawaki asawaki ba mai kyawu da ɗai irin wannan asawakin wanda ba da daɗewa ba sai Allah ta'ala ya karɓi rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ita war ne Allah ya ƙara mata da tana mai da martani akan wanga ƙanin nata Abdurrahman ɗan Abubakar da aka yi masa wato tuhuma akan abin da ba da shi yake ba sai an kalaka mishi bi na alladhi nazala bihi qawluhu ta'ala sai marwan ya ce ah, to ai abdurrahman dan abubakar kana aisha Allah ya kara masa yadda ai akai ne wagga ayat ta sauko inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazi qala liwalidayhi uffin wannan da yace ma uwaye ne mahaifi da mahaifiya tir lakuma tir da kuwa a ta idanini kuna alkawanta mini an okuraja cewa a sake tayar da ni bayan mutuwata wa kada halatin alkurun alhali wasu ƙarnunnuka na al'ummomi sun shuɗa min ƙabli na. sai ya zamana ya kawo tuhuma akan wanda ba a akan shi ta sauka ba sai ita uwar mumine ta kare Abdurrahman ƙaninta ta mai da martani. Wanda dole ya an karanta ya an kawo nan sai an dakata, don ya an ce kawai, wau ma ya sagi la", to zai zama fassarar ta samu cizgaro. Amma ya an kawo wajen min ƙabli, e eh, yanzu za a tayar da ni alhali ga um-, al'ummomi nan da dama sun riga sun shuɗa gabani na wahuma su uwayen nashi yastaghithani Allah suna roƙon Allah suna neman istigasa wailaka amin suna cewa kai conka eh, kai conka ka zama wato cikin waɗanda suke amintattu ma'ana ka dawo daga abin da kaka waɗi wa qalat sai war mine Allah shi ƙara mata yadda ta ce wallahi na rantse da Allah ma huwa bihi ba Abdurrahman aka nuhi da wagga ayat ba kaga kenan ni ita dama in ba mu mance ba bayyuwa wani ya ce ga mafarin saukar aya in dai ba sahabin manzon Allah ne ba sallallahu alaihi wa sallam ko kuma yana da ilimi saboda su sahabban manzon Allah gaban su ayoyin suka sauka to ita Aisha Allah shi kara mata yadda ta san cewa wagga Aisha ba ga Abdurrahman ɗan Abibakar ta sauka ba. Don haka ke na yanzu da Urwatu yau haɗu magana ga sai ga ta ta mai dan mai raddi. Cewa wallahi ma huwa biyi ba shi aka niya da ita ba. Walau shi itu inda na so an kusan mihi wanda aya ta sauka a kai ne wallahi inda na so in ambace shi in ce wane na na san maituhu da na ambace shi amma alhamdulillah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu matukar koyi na da biyayya ga shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi ma zaka ga mai yawan lokuta sai ya ce Mista aka kaza ma balu aqwam yaf'aluna kaza misa mutane ka yin kaza bai cewa kaiwa ne misa ka yi kaza saboda ya zama rufe asiri ko a ce inna fulan ko kana fulan wannan ya nuna sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suna koyi da shi annabi wajen rufe asiri don haka a yi maza a ambaci sunan mutum ko a kama sunan mutum ko a bayyana shi ba wani abu ne mai hikima ba musamman in ya aikata kuskure da mutane sun ci sahabbai sun yi kuskure a sallah in ya waiwayo sai ce ma ya qaumin na kaza min sa mutane ka yin kaza cikin sallah ko min sa mutane ka aikata kaza kenan ba ambaci wani ba bale ya damu misali limami na ba da sallah ya sallama ya kare ya huskanto mabiyanai ya ga wani ya yi kuskure cikin sallah kawai da ƙara sallama sai ce kaiwa ne sallar da ka yi ka yi kure da kaza da kaza sallar ma ba ta yi ba ta shiga sake yinta. walau ko da shi wannan mai bi ne ya yi mai ɗa'a ya yi amma dai ya tozarta shi alhali kuma shi abin da musulunci ka kira zuwa ga rufa asiri shi sa uwar mu ta ce wallahi inda na so in ambaci wanda ayat ga ta gare shi wallahi da na ambata gani ko da haka kenan nan za mu fahimci wani abu na cewa akwai buƙatar mu zama masu ruha ma ‘yan uwan masiri ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man satara musliman satara wallahu fi duniya wal akhirah wanda duk ya suturta dan uwa ne musulmi sawa'un asiri na na magana kan ruwa mashi sutura ka yi mishi gida ka yi mishi da abin da ya kama da haka eh ma sai Allah ya ruye maka asiri a duniya kuma ya ruye asiri a lahira lokaci ko to kuma insha Allah lokaci yayi kuma mun kawo daidai karshen wannan almabasu sabi wanda insha Allah subhanahu wataala Allah ya nuna muna a sati na gaba za mu tashi a almabasu samin inda za mu shiga bayani game da yadda aka tara alkur'ani aka haɗa alkur'ani bayan da yana rubuce a kan kiraga kamar hatu da bawa da duwatsu amma daga baya aka haɗa shi ya zama wuri guda Allah shi muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukan musu zama dambe ɗaya dasa سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك